الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar laraba laraba ne ko laraba 24 ga watan tara miladiya shekara ta 1437 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 20 yau da tara ga watan shida miladiya gidayen watannin mishan 2016 a muna dai cikin suratu al-mu'minun wanda mun kwana a ƙarshen aya ta 89 a yau za mu tashi aya ta 90 daidai insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ah, Allah سبحانه وتعالى ah, kamar yadda ya bayyana mana a ayoyin da muka kwana a kansu a jiya wato wasu dalilai da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da iko da kudura na wato tayar da matattu bayan sun mutu bayan sun lalace sun rudduge a cikin ƙasa Allah ya sake tayar da su karo na biyu ba abu ne mai wahala a gurinsa ba ya kafa dalili da irin ayyukan da ya yi na shi ne ya halici ɗan adam kuma shi ya mallaki sama da ƙasa da abin da ke cikinsu ya halici al'arshi shi ne kuma yake da mallakan komai a hannunsa shi yake ba da kariya ga wanda ya ga dama ya ba shi kariya kuma shi ba a ba da kariya gare shi kuma babu wanda zai iya hana wato Allah ya yi azaba ga wani ko ya kare wani daga azabar Allah ba wanda zai iya haka nan so sai Allah subhanahu wata'ala yake mayar da martani akan su kafirai da kuma waɗanda suke inkarin tashin alkiyama yake cewa bal bari abinda suke wato suke yi shine atainahum bil haqi mun mun zo musu da gaskiya wato mun taho musu da gaskiya wato an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin alkur'ani wanda yake kumshe da gaskiya tsantsa a cikinsa wato ji'inahum bil qawli sidiki mun zo musu da magana ta gaskiya a cikin al'amarin tauhidi da kuma tashin alkiyama da kuma kasancewan za a yi hisabi da sakamako dan wuta ya shiga wuta dan aljanna yayi aljanna wa innahum sai dai su lakadhibuna makaryata ne ba ma son gaskiya bane ba dama makaryata ne kuma ba sa son gaskiya sun fi so su rayu akan ƙarya sun fi so su rayu akan zalunci da suka saba ai kadhibuna fi ma yunsibuna lillah makaryata ne cikin abin da suke dangantawa Allah mina shuraka wal aulad na abokan tarayya da kuma ƴaƴa da suke cewa ya da lamma balaga fil hijaj alaihim bil ayati sabiqati yayin da Allah ya ya kai matuƙa zuwa ga kafa musu dalilai da hujjoji a kansu da ayoyin nan da suka gabata wanda muka karanta a kaba habi hadhihi ayati sai ya biyo bayanta da bayan su da wannan aya kalwa'idi wa tahdid kaman narko ya zama kaman narko a gare su da kuma tsoratarwa da jan kunni thumma bayyana butlana shariki walad sannan Allah ya bayyana wato rushewan shariki cewa Allah yana da abokin tarayya ko yana da wani wanda zai iya yin abin da shi yake yi sai Allah ya rushe wannan magana da wannan tunani cewa yana da ɗa Allah ya rushe wannan tunani bil burhanil qati da dalili da hujja yankakke wato hujja wanda ke yanke dukkan wata magana wanda ba abinda Allah ya faɗa ba faƙala sai yace mattakhadallahu min waladin Allah bai riki wani ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani abin bauta tare da Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa wato Allah ya kore tarayya gare shi a cikin uluhiyya da rububiyya baki daya cewa mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin babu wani abun bauta tare da Allah subhanahu wataala laisa ma'ahu man yushariku fil uluhiyyati war rububiyya idan Allah ya ce in ko har za a samu wani abin bauta tare da Allah wanda ba Allah ba to la zahaba kullu ilahin bima khalaqa aida kowane abin bauta din ya tafi da abin da ya halitta kowa zai ja halittarsa zai zanto wannan ya yi halitta in dai har akwai wani irin Allah to shi ma ya kamata ya zama mai halitta kaga kenan kowa sai ya ja halitta sake nan ya ja nashi halitta ko ba haka bane kowa sai ya ja nashi bangare kamar yadda sarakuna suke a duniya kowa da yankin da yake mulki zai ja ba zai yadda kuma wani ya shigo masa yankinsa ba ko ya ce zai nuna masa iko a yankinsa to kaga wannan kaman eh, dalilul akali kenan dalili ne na hankali cewa a hankali in har aka ce akwai wani abun bauta ba Allah shi kadai ba to da kowane abun bauta ya ja halittarsa ya tafi da shi ka gani ai law kana ma'ahu ilahun kama za'ama abadatul authan kamar yadda masu bautan gumaka da sauran abubuwa da suke bautawa masu bauta daban suke riyawa cewa akwai wani abun bauta ba Allah ba lamfara da kullu ilahin bi khalqihi da kowane halit kowane abun bauta kowane Allah din ya kadaita da halittarsa alladhi khalaqa wanda shi ya halitta wastabadda bihi kuma ya kadaita da shi istabadda ma'ana infarat sai ce wa tamayyaza malikun mal, maliku kulli wahidin an an mulki akhar da kowane wato sarki ko kuma kowane ubangiji da abin da ya mallaka zai zama ya bambanta da mallakan ɗayan sannan kuma ya ce wala ala ba'duhum ala ba'din kuma da sashen su ya nemi ɗaukaka kan sashi saboda kowanne zai nemi ya zamo shine da rinjaye shi yake faɗa a ji shine yafi fawa haka sarakunan duniya suke gaba ɗaya kowanne yana so ya zama a yankin da yake shi yafi fawa shine wanda wato wuka da nama kenan kowanne zai nemi ya zama shi yake da rinjaye ai la galaba ba'dhum ala ba'din ka hali muluki dunya da sashi ya rinja yayi rinjaye akan sashi kamar yadda sarakunan duniya suke al ma'ana ibnu kathir yace ma'anar wannan ayar law quddira da za a kaddara dama babu wani abu bautan kamar yadda ake riyawa babu wani Allah bancin Allah shi kadai to Allah yana magana ne yana bayyana wa mutane inda za a kaddara cewa akwai ta'addudul alihati kididduguwan ban bauta ya zama abun bauta ba guda ɗaya bane da za a kaddara haka to lamfara da kullu minhum bima khalaqa kowanne zai keɓanta da abin da ya halatta ya halitta thumma lakana kullu minhum yatlubu qahra al-akhar sannan kowanne daga cikin ban bautan kowa zai kokarin ya nemi rinjaye da karfi akan ɗayan wa khilafuhu ya kokarin saba masa ba zai karbi doka daga wajen wani ba kowa zai rinka jin kansa ne shi ma ya isa ko ba haka bane ka gani fa ya'lu ba'dhum ala ba'din sashi ya dauka kan sashi ma kana yantazimul wujud da kuma halittu gaba ɗaya ba su daidai ba su tsaru tsari guda yanda yanda a yanzu ake tafiya da duniya bata zauna a haka ba da da rigima zamu rinka ji ko da yaushe a sama ana fada tsakanin alloli eh kowa yana so ya zama shine yake da fawa to saboda babu wani allan sai allan shi kadai shi yasa aka zauna lafiya shi yasa dare zai zo yadda ya saba yini ya zo yadda ya saba damina ta zo yadda aka saba dauke ruwa ta zo yadda aka saba yadda ake tsirar da tsiro duk komai haka yake tafiya daidai rana ta fito yadda take fitowa ta faɗi wata ma duk wata zai fito ya cika kwana 30 ya bace ko 29 inda akwai wani allan daban in ana so a fito da rana ta yau sai ɗaya allah ya ce bai yadda ba bai yadda ba ba yanzu yake so a fito da ranar ba sai wancan ma ya ce bai yadda ba in za a yi ruwan sama wani ya ce shi bai yadda a yi ruwan sama na a wannan lokaci ba sai ga rigima ya kaure tsakanin allolan to saboda haka babu wani Allah sai allah shi kaɗai shi yasa komai yake tafiya normal muntazimun a cikin tsari ba tare da wani rikici ba ba tare da wani samun matsala ba komai yake tafiya daidai to shi ne yake cewa a wato abin nan fadalla ala tanazzuhillahi anil waladi wa shari wannan yake nuna Allah ya tsarkaka daga da ko abokin tarayya saboda haka ma yace subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah amma yasifuna daga barin abin da suke sifanta da shi suna sifanta Allah subhanahu wata'ala da da ko sifanta shi da abokin tarayya wannan zalunci da masu fada suke fada lalle Allah ya tsarkaka daga wannan alimul ghaibi shine masanin gaibu shine ya san gaibu wa shahada da abin da abin ke sarari wato ya san gaibu ya san abin da ke sarari huwa ta'ala al'alimu bima ghaba anil anzar shine masanin abin da ya bace ga idanu ko daga kallo ko gani na mutane wa bima tudrikuhul absar da dukkan abin da idanu ke iya riska ka gani la takfa alaihi khafiyatu babu wani abu maboya wanda za ta boye masa ba wani mai ɓoyewa da zai iya wa Allah subhanahu wataala min shu'unil khalqi wato babu wani abu na sha'anin halitta gaba ɗaya da ke wa Allah subhanahu wataala ta'ala amma yushrikuna Allah ya daukaka amma yushrikuna daga barin abin da suke shirkanta shi da shi ya tsarkaka ai taqaddasa wa tanazzaha an shariki wal walad na'am قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون a nan sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul ne ka faɗa wato kai addu'a ka roƙi Allah rabbi in ma an ni ma yu aduna ya Allah idan har wato kana da nufin ka bayyana min ka nuna mini abinda ka yi musu alkawari na azaba wato idan Allah kana nufin ka kaddara zaka bayyana mun zaka nuna mun irin alkawarin da kai musu na azaba cewa zaka hallakar da su tunda sun kafirce sun ki su yi imani kaga wannan kamar addu'a ce Allah yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga annabi yayi wannan addu'a an fahimta shine ma'ana Allah idan har zaka nuna min abinda kai musu alkawari na azaba ai in kana wala budda in ya kasance ba makawa min an ni ka nuna min zaka nuna min mata iduhum abinda kake musu alkawari min al'azabi fi dunya na azaba tun daga duniya to rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin ya Allah kada ka sanya ni cikin mutane da suke azalumai waɗanda suka zalunci kansu in azabar ta zo Allah ka tsame ni karka shigar da ni ciki da mabiyana kaga addu'a Allah ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ba zai saukar da azaba ya halaka annabi ba ba zai saukar da azaba ya halaka mabiyansa da suka bi shi akan imani ba amma Allah ya koya annabi yayi addu'a din saboda addu'a ita karan kanta ibada ce kuma ƙarin daraja ne ka roki Allah akan abinda ka gani ko Allah zai dama zai yi ko baka roka ba zai yi in ma ka roka zai yi to kayi addu'a ka roki Allah wani ƙarin daraja ne da kuma ƙarin lada da za ka yi saboda wannan addu'a da ka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai halakar da shi ba to amma Allah sai yake ce masa ya rinka karanta wannan addu'a rabbi imma turiyanni ma tu aduna ya Allah idan kana idan zaka nuna min abinda in ka kaddara zaka nuna min abinda za ka yi musu alkawari na azaba a duniya to ya Allah ka sanya cikin azzalumai waɗanda azaba za ta shafe su ka gani ai wannan mubalaga ne fi du'a'i wa tadarru ai rabbi fala taj'alni fi jumlatiz zalimina karka sanya cikin taron azzalimai fa uhlaka bi halakihim a halakar da ni da abinda aka halakar da su abu hayyan ya ce ma'alum annahu alayhi salam ma'sumun sanannen abu ne cewa annabi tsararre ne Allah ya tsare shi ya kare shi mimma yakunu sababan li ja'alihi ma'a zalimina daga dukkan abin da zai zama sababin sanya cikin azzalumai domin annabi sallallahu alaihi baya wani aiki ko wani abu da zai sa ma al alisafo cikin azzalumai baya yi Allah ya kare shi daga wannan baya sabawa Allah subhanahu wata'ala walakinahu umira an yad'u bi zalika an umarce shi ne ya yayi addu'a da wannan addu'a din izharan lil ubudiyyati don bayyanar da ibada wa tawadu'an lillahi da kuma tawadu'u ga Allah da kuma ƙarin samun lada kamar yadda ibnu kathir ya ƙara cewa da ƙarin samun lada ya samu ya samu ƙarin lada da ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wataala in yayi wannan addu'a duk mutum yayi addu'a ya karoki Allah abu wannan addu'a din lada za baka in kuma abin da ka roka din Allah ya baka in alheri ne kaga riban kafa kenan ibadar kuma wani ta roƙon ta addu'ar da ka yi ita ma zama kan take lada za ka samu in ka yi amma kowace halitta Allah ya kaddara abin da zai mata tun kafin a halice ta tun kafin ta zo duniya Allah ya kaddara abin da zai mata ko ba haka ba to in ka ɗaga hannu kuma kana addu'a to kenan sai ka sake samun ƙarin daraja a gurin ubangiji saboda ka kankan da kanka a gabansa ka nuna ka baka isa ba baka fariya a gaban Allah subhanahu wataala kan abin da ya baka to saboda haka wannan zai kara maka daraja a gurin Allah subhanahu wataala da karin lada bayan abin da ya baka din kuma na alherin da ka roƙa gare shi ko kuma abin da ya kare ka da shi na sharrin da ka roƙi ya kare ka ɗoriya akan haka akwai karin lada kuma na wannan addu'a da kai to saboda haka sai Allah yake cewa a ah, wa inna kuma lalle mu kuma in ji Allah ala an nuriyaka ma iduhum akan mu nuna maka abinda muka yi alkawari ko muka alkawarta a gare su na azaba laƙadiruna masu iko ne muna da iko mu nuna maka kana raye kaga azaba tana sauka a kansu suna ta halaka muna da iko mu yi haka amma kuma hikimar Allah ba ta kaddara hakan ba shine yake cewa ai wa nahnu qadiruna ala an nuriyaka al'azab muna da ikon mu nuna maka azaba allazi adnahum da muka yi musu alƙawari bihi da shi walakin nu'akhiruhu li hikmatin muna jinkirta azaban ne saboda wata hikima don haka idfa billati hi ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mummunan abu da aka yi maka da abin da yake mafi kyawu wato ka tunkuɗe mummunan abin da aka ma da mafi kyawu idan mutum ya munana maka to kai ka kyautata mai kada ka mayar masa da kuma mummuna har yanzu idan ya cutar da kai kai karka cutar da shi ka yi masa addu'a ma Allah ki shiryar da shi to wannan shi ne ɗabi'a da ake bukata ga mutum musulmi ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya cutar da kai to kai karka cutar da shi in ya hana ka kai ka bashi ka gani an ilaman ila man asa'a ilaika wannan hadisi ne ma sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tuhsina ila man asaa ilaika wa tu'tiya man mana'aka wanda ya hana maka ma kai abubuwa ya taso maka shi bai ma komai ba kai na nashi ya taso da bukata ya nemi ka taimaka ka taimaka wannan ita ce kyakkyawar dabi'a wanda yake daga darajar bawa a gurin ubangiji ta'ala domin hakan ba kasawa bane ba amma shaidan zai zo ya rinka zuba maka tunani a cikin zuciya yana nuna maka kaman kai kaman kai fa ka zama butulu kenan za a fara yana maka wayo ma ya dinga ziga ka ga <laughs> gani ya dinga sa maka wannan waswasin kana ka ji kama wani ne yake gaya ma yanzu nayi ba za a mai da nima butuluma za mai da nima wani shawaraki ba shawaraki ne daukaka ce a gurin Allah ai shi yasa annabi yake cewa laisa shadidu bi sura'a. walakin shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba ba ba jarumta bane don ka don kokowa da mutum ka shi a ƙasa ko kai kai masa kutufo ka yadda shi a ƙasa ko ka fasa masa baki duk wannan ba shine abun nan ba da nuna fushi da kaza da faɗa. duk wannan ba shine jarumta ba jarumta shine lokacin da aka harzuka ka an tamlika nafsaka indal ghadab ka iya mallakan zuciyarka yayin da aka fusata ka an yi abun da za ka yi fushi amma sai ka kai kai kulin down kai kai hakuri ka shanye ka daure to wannan shine kake ɗaukaka a gurin ubangiji ta'ala ka gani to saboda haka Allah yake gaya wa annabi idfa billati hi ahsan as-sayyi'ata as-sayyi'ata shine maf'ulun bihi na idfa ma'ana idfa as-sayyi'ata ka ingije ka ture wato mummunan abin da aka yi maka billati hi ahsan da abin da yafi kyau kaga ma da abin da ma yafi kyau shi zaka yi ka gani wani mutum ne wani ya ci mutuncinsa shi kuma da ya tashi ranar sallah sai ya siyo takalma da wasu abubuwa haka sai ya zo ya sallama a gidansa gidan wancan mutumin sai ya gaisa wane yana na aka ce baya na ce to madalla ce shi nan wane ne ce wane ne sai ba 'ya'yansa 'ya'yan wancan shi kuma wancan ya ta kayawa ya dawo ya yi ta buge-buge bai san abin da sai kayan sallah ba yana zuwa ko sai gashi na an yi wa ‘ya'yansa wane ne aka ce wane ne ya ce kash wane aka ce e <laughs> shikenan sai abun da he dinga tuna kuma abun da suka yi a baya sai abun ya dame shi kuma haka shi wannan duk sanda ya dawo zai sai wani abu ya je kai gidansa kaga ya taimake shi ya taimake shi akan shedan bai sake ingiza ya cikin abin nan ba don da shi ma zai mai da martani to duka su biyun kuma shaidan sai ta musu dariya amma yanzu bakin ciki ya tura wa shaidan bakin ciki ya tura wa shaidan shaidan kuma bai samu yadda yake so ba ka gani eh a ya je yake masa godiya yake cewa ashe abin abin ashe na je gida na ga alheri na zo ne gode maka Allah ya saka da alheri don Allah ka yi haƙuri amma fa abubuwan nan da suke faruwa kasan shaidan <laughs> eh, kasan shaidan ba yadda ba da mutum ba wanda ya fi ƙarfin shaidan ga yi haƙuri ce a ba komi a ai wannan a ba wannan ya wuce ma babu aya shi a zuciyata ka gani kuma ka nisanci kwana da mutum a zuciyarka matsala ce babba rashin kwana da mutum a zuciya kuwa yana daga darajanka sama da mai kiyamun laili shine shine kyakkyawan halin da annabi yake faɗa cewa yafi nauyi akan sikeli sama da sallah da azumi husnul khuluq yafi nauyi kan sikeli sama da sallah da azumi saboda wanda yake kyakkyawan hali sai ɗara mai sallah da azumi ranar kiyama sikelin sai fi nauyi husnul khuluq afqalu alal mizani minas salati was sawm ka gani don haka ka ingije mummuna da aka maka da kyakkyawa ka gani a ah. dama shine wani wuri Allah yake cewa idfa billati hi ahsan idfa billati hi ahsanu sayyi'a fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa ila alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin azim a wani wuri haka Allah ya ce yace ka ingije mummuna da kyakkyawa sai ka ga wanda kuke adawa da shi da gaba sai ya dawo ya zama waliyun habib sai zama to masoyi na ƙarshe ma masoyi masoyinka wanda kamar ba ku taɓa yin komi ba a baya na damuwa haka zai zama maka wani yana daga cikin abubuwan da annabi ya rinka yi wayanda suka zama mafiya kiyayya ga annabi suka dawo sun fi kowa son annabi sallallahu alaihi wasallam ha gani kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali da sakin fuska ga mutane shi yasa an Allah sai yake cewa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba mai dacewa da wannan sai wanda suka yi hakuri in dai baka da hakuri to ba za ka dace da wannan ba kwata kwata amma shi yasa kaga annafiyu ne wastisna sai yace wa ma yulqaha korewa ne sai yace illa alladhina sabaru ga ga nafiyu ga istisna wanda tufidul hasr ba mai samun wannan sifar sai mai hakuri. in ya zama mutum ba shi da hakuri ana siffanta da rashin hakuri to ba zai taɓa samun wannan sifar ba kullum zai zama a baya ko a lahira ma an ji shiga aljanna shi zai zama na baya baya in Allah ya taimake shi bai shirka ba ka gani so sai ce wa ma yulqaha illa zu hadin azim sai mai babban rabo wanda Allah ya kaddara mai babban rabo Allah ka kaddara mana ka zama mai haƙuri kana kau da kai ka gani wa mata wada'a abdun illa rafa'a wa mata wada'a hadun lillahi illa rafa'a ba wanda zai kankan da kansa saboda Allah sai Allah ya daga shi bimana idfa isa'atahum bisafi muna na maka da ake yi ka da ka ingije wannan da da kai shine bisafa da kai anhum gabarin su wata jammal bi makarimil akhlaq kai ado da kyawawan dabi'u ka gani ana cewa makarimul akhlaq ka gani ah, husnul khuluq duka wannan ah, abinda ake nufi kyawawan hali kyawawan hali kyawawan hali ko kyawawan dabi'u ibnu kathir yace arshadahu ila triyak annafi Allah ya shirar da annabi zuwa ga magani mai amfani a triyaku magani kenan shine magani mai amfani haƙuri da kyautatawa shine babban magani na ture cuta na gaba ka gani ko da kuma da kuma eh, cuta na rashin hakuri bitriyakil hasana kenan makari makari ko kace makari ko makari ko kuma kace magani annafe fi mukhalatatin nasi a cikin cuɗanya da mutane mu'amala da mutane wa huwa ihsan ila man yusi'u ilaihi shine kyautata ga wanda ya munana masa kaga Allah ne fa yake bada wannan abin ga annabinsa zababben halittarsa ba kai ne kuma dama an gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ka gani duk wanda yake neman eh, dan Allah da fatan haduwa da Allah lafiya to yayi koyi yana da abin koyi ga manzon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam li yastajliba khatirahu don mutun ya jawo zuciyar mutane ka gani yasta istijlab shine zaka attracting zukatan mutane zuwa gare ka inda kana kyautatawa fata'u fata'uda adawatuhu sadaqatan adawa da gaba da ke tsakaninka da wani sai ya komo kuma abota ta kud da kud adawa sai da dawo abota wa bugdahu mahabba wato bugdahu ya dawo kuma mahabbatan kiyayya ta dawo soyayya in dai zaka bi wannan tsarin to abin da zai faru kenan sai ce na nahanu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi sanin abin da suke sifantawa wato mu ne muka san abin da suke sifantawa da shi ai nahanu a'lamu bi halihim wa bima yakunu minhum mu muka fi sanin halayensu da kuma abin da ke kasancewa daga gare su min takzibi na karyatawa wal istihza da kuma izgili da suke yi wa sayujazihim alaihi Allah zai musa kayya akan wannan na'am وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah sai ya ce wa kul kuma ka ce ka rika faɗa ana gaya wa annabi sannan da dukan wanda ya iman da annabi sallallahu alaihi wasallama wa kul ka rika cewa rabbi a'udhu bika ya ubangiji na ina neman tsari da kai wato ka tsare ni min hamazati shayatin daga zungure zunguren shaydanu zungura hamas alhamas shine zungura wato zungura zungura wannan wata shaidan ke yi na zuwa yana jefa maka wasu wasu yana ziga ka yana hura ma kunne akan aikata banna akan ya tafasa maka zuciya ka fusata ka rinka rigima da mutane da rashin haƙuri ya rinka ziga kana yin sabo wannan zungurar ta shedan ka nemi tsari da don Allah ne kawai zai tsare ka daga wannan shi Allah shi shi Allah shi da ya gaya annabi haka cewa yayi wannan saboda shi ne zai taimaka masa wajen tunkuɗe mummunan da aka yi masa da aikata kyakkyawa don in baka nemi tsarin shedan ba shedan zai zo ya mamaye ka gaba ɗaya hana ka yin wannan ya dinga ziga ka yana ganin yana nuna maka kaman ka fadi kenan ka kasa yaya zai ma kaza shi dinwa kai fa kai ne fa sama da shi shi din a mai yake in ya haka ai ka ka fadi kenan ka yi waye ka yi waye haka zai dinga ziga ka sai sai ya haramta maka samun alkhairi daga ubangiji ta'ala saboda haka sai ka dinga roƙon Allah yana tsare ka daga shedan don shedan ba wanda ya tsere wa shedan shedan zai iya kifar da kowaye ka duba hatta annabawa tsarin Allah ne ya tsare su shaidan bai iya abin nan ba amma ba ga wasu annabawan suna samun matsala ba irin haka kama annabi Yunus kaga ya biye wa son ya fiye wa fushi fushi da ya zo masa da mutane suka fusa sai sai ya tafi shaidan ya abin nan dinsa yi fushi ya tafi abinsa ya shiga teku kuma abin ya zama matsala sanda ya komo yana addu'a tukuna sannan Allah ya tsare shi ya yafe masa abin da ya yi, ka gani saboda haka kaga annabi ma aka gaya masa cewa ya rinka yin haka annabi da kansa in yana sallah shedan yana zuwa ya kokarin bata masa sallah shedan sai ya zo ya bata masa sallah wata rana suna suna sallah sai suka ga ya kai cafa sai suke tambayan sa me yake faruwa yace shedan ne yazo ya gita mu yazo yana so ya hana bata mun sallah shi yasa naje zan cafke shi shi annabi an ba shi dama akan shedan din amma duk da haka sai shedan yayi ta zuwa don don ya abin nan dinsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da dare yana sallah kamar yanda yazo a sahih bukhari yazo yana sallah shedan yazo yana yana kokarin ya bata mai sallah cikin dare ba yana shi kadai ma yazo yana so ya bata masa sallansa annabi yayi kai bara ya samu ya tafke shi yace ya matse shi sanda ya ji sanyin harshensa akan hannunsa saboda wuyansa ya kama eh, ya shaƙe shi sanda harshensa ya zazzago ya taɓa hannunsa ya ce sanda na ji sanyin harshensa akan hannuna ya ce wallahi ba don na tuna da addu'an ɗan na annabi Sulaimanu ba da na niyan ɗaure shi a cikin masallaci a jikin fila daga cikin filolin masallaci da gari ya waye kowa ya zo ya ganshi yara su ganshi su yi ta masa eho <laughs> sai ce sai ya tuna da addu'an ɗan’uwansa uwansa Sulaimanu ka gani cewa kada Aljan Sulaimanu ya ce abin nan kada abin nan habli mulkan layan bage hagan lahadin min ba'adi ka bani mulkin da wanda ba za ka ba kowa ba bayana ne wannan mulkin shi ne aka bashi na sarrafa aljanu da sauran halittu sai ce ba don wannan ba da sai na daure iblis kowa ya ganshi da safe <laughs> ya kama shi a hannu to kaga banda annabi annabi Allah ya dora shi makanallahu wa rasulahu ala ala ala ala iblis Allah ya ya bashi tamkini akan akan iblis to shine ne yake ce masa ka ce Allah ina neman tsarin ka da min hamazati shayatin daga zungure zunguren shedanu ai a tasmu bika min nazagati shayatin daga zunguren shedan shedanu wa wasawusihim da kuma waswasinsu da suke jefa wa mutum a cikin zuciya almugriya wanda suke tuna mutum alal batili akan aikin ƙarya akan ɓarna barna ha gani wal ma'asi da laifuka da sabo Allah ka tsare ni wa uzu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya Allah ka tsare ni an yahduruna kada su rinka halarto inda nake wato kada su rinka halarto inda nake duk inda zan yi aikin alheri ko inda zan yi wani abu su halarto ni wajen cin abinci na wajen shan abin sha na wajen kwanciya ta wajen komai Allah ka tsare ni daga shedan kare dinga halarto ni haka na wannan ma addu'a ce muhimmiya da mutum ya kamata ya rinka yi ko da yaushe ka gani a'udhu bika rabbi a'udhu bika ko allahumma rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an haduru. ka gani ai a'tasimu wa ahtami bika ina neman tsari da kai da kariya da kai ya rabbi ya ubangiji an min an yusibuni bisu'in kada su shafe da cutarwa aw yakunu Ma'ifi umuri ko kuma su kasance tare da ni cikin al'amura na da nake gabatarwa ko gudanarwa a duniya karrara zalika lil mubalaga wal i'tina bi sha'anil isti'azati ya maimaita saboda wato kula kaiwa matuka da kula da sha'anin neman tsari kaga ya, ya maimaita da farko yace rabbi a'udhu bika ko sai sake cewa kuma wa a'udhu bika rabbi ya sake maimaita a'udhu din a madadin yace rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa an yahdurun kawai sai sake maimaita an ya haɗu ya maimaita i'aza din isti'aza saboda muhimmancin neman tsari da ubangiji ta'ala kowane abu kake neman tsari Allah ya tsare ka da shi ka dinka shigar da kalman isti'aza din a wajen a gani sai yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu ko hatta idza jaa humul mautu wato har sai mutuwa ta zai kewa ɗayansu ɗaya wato kafirai kenan da mushirkai da azzalumai duk wa'azin da ake tai musu ba sa ji har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu tukuna idan mutum ya sake ya yi wasa mutuwa ta zo masa bai yi aiki da wa'azin da ake masa ba kiran da Allah yake yi da manzon shi bai yi aiki ba ya kau da kai har ya bari mutuwa ta zo masa wato adal kalam anan malam ya ce anil mushrikin magana ta dawo kan mushrikai hatta idza hadara al-maut ahadahum wa ayana ahwalahu wa shada'idahu har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu kuma ya ga wato firgice-firgicen mutuwa wa, wa, shada'idahu da tsanance sa ƙala zai ce rabbir ji'un ya ubangiji a mayar da ni a mai da ni duniya ina neman a mai da ni duniya in gyara aiki ƙala ta hassuran alama farrada minhu zai faɗi wannan ne saboda damuwa da bakin ciki da takaici shine tahassur saboda takaici alama farraɗa minhu akan abin da ya sakaci a kansa a duniya ana ta gaya masa kaza kaza ga abin da Allah ya ce ka daina kaza ka rinka yin kaza yaki har san da mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo zai ga bala'in da ake faɗa to a lokacin nan zai nemi a mai da shi duniya zai ce rabbi rji'un ya ubangiji a mayar da ni duniya ai rabbi ruddani ila duniya ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan domin na aikata kyakkyawan aiki fi ma taraktu cikin abin da yi sakaci na yi watsi da shi na bar shi ban yi ba ai likai a'mala salihan fi ma dayya'tu min umri abinda na lalata na tozartar a rayuwata ban yi ba ya Allah a mai da ni zan yi zan gyara Allah ya ce kalla a aha ina ba zai yiwu ba inna ha kalimatun kalma ce magana ce wanda huwa qailuha shi yake faɗanta a lokacin wanda ba ta da amfani lafazin kalla suna zuwa da ita ne rad'un wa zajar kaman tsawa ne ce kalla kai ishiru ka daina wannan magana magana ce da ba ta da amfani magana ce da shi mai faɗa yake faɗi wanda kuma ba ta da amfani ce kalla ahir ka daina wannan magana ai la rujuwa ila duniya ai ba maganan komawa duniya kuma falyartadi an zalika ka tsawatu ka daina ka dena wannan magana fa inna talab fa inna talabahu liraj'ati domin neman komawarsa da yake yi ya komo duniya ya gyara aiki kalamun la fa'ida tafi magana ce da bata da fa'ida wala jadwa kuma bata da amfani shine jadwa minhu ba ta da amfani gare shi wa huwa zahibun adrajar riya tana da shiga ne za ta tafi tana tafiya ne kawai magana ce cikin iska kawai wato magana tasa iska ce yana magana ne cikin iska kawai ba ta da amfani wa min wara'ihim a gabansu kuma akwai barzakun wato barzahu ila yawmi suna har zuwa ranar da za a tashe su barzaku shine wato amamahum hajizun yamna'uhum anir ruju'i ila dunya akwai shamaki shine barzakh din akwai wani shamaki wato Barzak barzakh shine rayuwar da ake yi a cikin kabari dama rayuwar duniya da rayuwar barzaku da rayuwar lahira rayuwa uku ce wasu suna kara da ta hudu shine rayuwar cikin ciki mahaifa cewa dan adam zai yana da wuri da yake rayuwa guda hudu da zai rayu ta ƙarshen ita ce ta har abada na farko rayuwar cikin mahaifa lokacin da yake dan tayi a ciki zan har lokacin da lokacin da zai yi wata hudu kwana 120 za a busa masa rai sai ya yi kwana 120 a cikin ciki suna za a busa masa rai to lokacin da aka busa rai zai rinka motsi a cikin mahaifin shi har sai ya samu wata tara kaga wata eh, shida kenan zai yana ta motsi a cikin ciki yana ta motsi to kaga har a haifo shi sai ya zo duniya kuma ya rayuwar duniya daga nan kuma zai mutu ya shiga kabari a cikin kabari rayuwar cikin kabari daban take da rayuwar duniya daban take da rayuwar cikin mahaifa ita wata irin rayuwa ce daban wanda shi wanda ya shiga zai ji ta ita ce barzakh ita ake cewa barzakh wato sha ita ce shamaki tsakanin wato tsakanin mutuwar da mutum ya mutu da kuma lahira da za a je bayan tashin kiyama sannan an tashi kiyama kuma akwai rayuwa ta lahira ko dai a wuta Allah tsare mu ko kuma aljanna Allah ya sanya mu ciki to shine barzakh suna da wata rayuwa ta barzaku wato wani wata rayuwa wanda ita ce take sha makance tsakanin su wato da komowa duniya wa huwa alim al alamul alam al barzakh wato duniyar barzaku kenan alladhi yahulu bainahum wa bainar raj'ati wanda wannan rayuwar ita ce za ta sha makance tsakanin su wato da da komowa duniya yalbasuna fihi za su zauna a cikin wannan rayuwa ta barzakhu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama sannan a fito da su daga kabari imam mujahid ce albarzak shine alhajizu ma baina ad-dunya wal akhirah shamakin ke tsakanin duniya da lahira sai Allah ya ce fa idza nufiqa فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يتي Fa'iza idza nufika wato bayan mutuwa kuma an sa mutum kabari kowa zai kasance cikin kabarinsa tun daga wanda ya fara mutuwa a duniya har wanda zai zo na ƙarshen mutuwa wanda za a tashi da a yi busa ta farko a kansu busa ta farko in aka yi busa ta farko haka shi kenan kowa zai mutu kuma zai lalace a ƙasa zai gurguje duka kamar yadda kowa ya rurguje a ƙasa to sannan daga nan za a yi busa ta biyu wanda za a tashi shine Allah ya ce fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho wato israfil malaika israfil yayi busa kamar yadda annabi yake cewa israfil tunda Allah ya halice shi ya bashi kaho ya sa a baki kahon nan ba mu san wace iri ce ba ba mu san wani irin kaho ne ba sunan da ya haɗu mun san a kahon aka ce kaho shine irin na kansa ko ko na kan rago ko kan akuya da sauransu to amma kahon da shi wannan ya sa sarfilo ya sa a baki wace irin wani irin kaho ne ba mu sani ba ba irin wannan kaho bane na duniya da ke tunani saboda haka an dai kirawo shi da sunan kaho zai yi busa a ciki to saboda haka tun da aka halci israfilu ya sa kahon na a bakinsa ya ce ya sa kahon na a bakinsa yana jiran kawai allah ya masa umarni idonsa na kallon zati yana john ba so baya so ya samu matsala saboda yana jiran ubangiji ya bashi izini to ka busa lokaci yayi lokacin da na kaddara yayi shi ma bai san lokacin ba sai an gaya masa tukuna don shi don haka kullun yana cikin ready yana cikin shiri na zai yi busa annabi ya ce sun yi isra'in da suka yi ya ga israfilu da kahon a bakinsa kuma baya ko murmushi baya yi shine a jibrilu ya ce masa don da tambayi jibrilu wannan wane ne sai ya ce israfilu kenan kahon da ya sa a bakin zai ita ce kahon da yake jiran a yi masa izini ya busa wanda za a tashi duniya da din ya busa tun da Allah ya yi halicce shi ya ba shi wannan kahon ya daina dariya ko murmushi ba ya yi saboda tashin hankali shi ma kansa tashin hankali don in ya yi busan shi ma kansa zai mutu komai tafiya zai yi sai Allah kaɗai zai saura duniya ta kowa zai tafi sai Allah kawai shine zai saura to saboda haka Allah yake cewa idan aka yi busa a cikin wannan ƙaho nufika fi suri nafkatu thaniya busa ta biyu wahiyar nafkatul ba'athi al wan nushur busan da za a tashi mutane daga kaburbura kenan fala an saba bainahum Yau ma idin Allah ya ce babu dangantaka tsakaninsu tsakanin mutane gaba ɗaya ba dangantaka dangantaka ba ta amfani cewa wannan uba ne da ɗansa mata ne da mijinta mutum ne da ɗan uwan shi ka dubi yadda ake dangantaka da ke ta amfani a duniya in ka shiga damuwa ɗan ka ya taimaka wanda ma abokin ka ma ya taimaka maka kaza ya tausaya amma a lahira ba wannan akwai dangantakar amma amfanin dangantakar ne babu ita a rannan. a rannan uba zai zama kamar zai haɗu da ɗansa ba kawo da kai zai bai ma san shi ba ɗansa ma zai nuna bai ma san shi ba shi yasa kada wannan ya ɗauke ka dangantakar duniya tsakaninka da ɗanka ko tsakaninka da matarka ko tsakanin mata da mijinta ko ɗan uwa da ɗan uwansa ya ɗauke su su saba wa Allah saboda wannan alaƙar kada wannan alaƙar ya sha makance tsakaninku da ɗa'a ga Allah domin wannan alakar za ta yanke a ranar alkiyama gaba daya ba wanda wala ya ta sa'aluna ma kaji Allah ya ce wala ya ta sa'aluna ba sa ma ko tambayar juna ma ba ka tambayar ma ina dana, ko ina ubana ko ina matata ka gani ba ka ma ko tambayar wannan ka gani yau mai ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum sha'anun yawma idhin yughni domin kowa lamarin sha'anin gabansa ya ishe shi ɗa ya guje wa ubansa uba ya guje wa ɗansa mace ta guje wa mijinta miji ya guje wa matar shi aboki ya guje wa abokinsa ɗan uwa ya guje wa ɗan uwansa ba mai saurara wani kuma ba mai bada kyautan lada ko kwa ɗaya ne ko da lada ɗaya ne ya rage mutum a bashi ya tsallaka in ya ce ɗana lada ɗaya ne nake bukata ka bani sai ce a shi ma bai san nashi inda zai abin nan ba <laughs> ka gani sai ce ba zai yiwu ba to karka yadda wannan alaka ta sha makanci tsakaninku da addini ko kaɗan in ɗanka zai kawo maka barazana kan addini to ka nuna ɓacin ranka a kan haka ka gani da sauran saboda haka kada alaƙar nan ta sa ku rabu da addini saboda wannan alaka a nan duniya don a lahira fala an saba bai bainahum yawma idhin babu alaka ta dangantaka tsakanin su ranar kiyama ai fala qarabata kusanci baya amfani wala nasab dangantaka baya amfani wato nan gaba daya wato karaba da nasab yanfa'uhum ba zai amfane su ba ranar alkiyama yau qiyamati ai fala qarabata wala nasaba yanfa'uhum yawmal qiyamati babu dangantaka ko kusanci da za ta amfane su ranar alkiyama li zawali tarahum saboda gushi wato jin kai ma ya gushe babu magana jin kai a zuciyarka ko tausayin wani babu shi a ranan ya gushe ka gani wa ta'aduf da tausasawa babu wa shiddatul hauli da tsananin saboda min shiddatul hauli saboda tsananin firgici wa dasha da rudewa bi haythu yafirru al mar'u min akhihi ta yanda da mutum zai guje wa dan uwansa wa ummihi ya guje wa baban wa maman shi wa abihi ya guje wa baban shi wa sahibati ya guje wa matar shi wa bani ya guje wa ƴaƴansa wala ya tasaluna ba sa tambayar juna ai la ya ba ba'dhum ba wani baya tambayan wani an sha'ani game da lamarinsa wai wani yaya ake ciki babu kaga kamar yanzu aka yi jaraba aka yi waye wannan ya ce wannan ya ce yaya jarabawa ce ya alhamdulillah jarabawa to ba mai iya wannan tambayar wani yaya ake ciki ba mai iya tambayan wani saboda kowa ya shagaltu da kansa a cikin tsoro yake bai san yaya al'amarin zai kaya ba ka gani ba mai tambayan wani gali kulli wahidin bi nafsi saboda kowa ya shagaltu da kansa anan malam yace wala tanafi baina hawa baina qawlihi wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna ka san akwai wata aya kaman a cikin suratul safat da kuma cikin suratul tur da Allah yake magana cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu makan magana yan aljanna ne to wasu malamai suna kawo wannan da cewa fala an saba yawma izin bainahum wala yatasaaluna ba za su tambaye juna ba can kuma ya ce wa akbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna sashe za su fuskanci sashe suna tambayar juna sai wasu suke kawo wannan ababin kaman cin karo nan ya ce ba mai tambayar wani can kuma ya ce suna fuskantar juna suna tambayan juna to haka wannan ba magana ma a kawo shi a matsayin kaman cin karo nan yana maganar ranar alkiyama izanu fi suri ana ana wajen hisabi ne ake magana nan can kuma Allah bai maganan ba sai ga ƴan aljanna da suka shiga aljanna haka ba magana cin karo tsakanin su balle a kawo saboda duka akan ƴan aljanna ake magana akan ƴan aljanna ake magana musamman ta cikin suratu safat da kuma cikin suratu tur Allah ya kawo ƴan maganganu cikin safat aya ta 50 haka a cikin suratu tur na jin aya ta ko ta 27 ko da 8 ko wani makamancin haka cikin suratu tur ya kawo maganan yan aljanna ne sun shiga aljanna suna cikin ni'ima suna kaza fa akbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna kaza kaza sai ya kawo wannan kaga anan ba magana ake ta tashi hankali ba cikin kwanciyar hankali ne na cikin zuwa safa da yana tambaya ne game da yana sashen suna tattaunawa suna tambayar junansu irin yanayin da suka samu kansu a zaman duniya yanzu ga su cikin ni'ima suna hira irin na baya na zamansu na duniya irin gwagwarmayan da aka yi ta yi da fama da aka yi ta zuwa makaranta zuwa aiki kaza zuwa kwadago neman abinci zuwa waye yadda muke ta fama kokarin cin halal bin Allah da muka yi duk suna ta tattauna wannan mun yi sa'a Allah ya taimake mu shedan bai shirar sara kanmu ba Allah ya taimake mu ba mu saba wa Allah ba ba mu yi son zuciyar mu ba mu yi kaza wannan tasahul din suke yi yan aljanna kaga ba maganan cin karo balle a kawo a ce har za a nemi wani tawafuk tsakanin ayoyin guda biyu shi yasa wasu malamai suka zo kan wurin ma ba sa ma tsayawa wani abu wuciya suke saboda babu wani abu na tsakani wancan ana magana yan aljanna ne kuma a cikin aljanna ake magana ka gani to saboda ka ga ana amma shi malamai nan ya kawo ya kawo wannan wannan wannan abin da sunan kaman akwai cin karo amma babu maganar cin karo a ciki shine yake cewa la tanafi baina hawa baina qawlihi babu cin karo wai kai ba maganan cin karo ba ma maganan karo ma anan ai ha gani wannan ana maganan a lahira ne gaba bayan an tashi kiyama ana farfajiyar kiyama kafin a yi hisabi kowa ya shiga gidansa ba mai tambayan wani musulmi ma ba zai tambayi musulmi ba bada balle tambayi halin wani arni arni ba zai tambayi wani arni ba ka gani halin da yake ciki kowa a takudi ake a lokacin kafin a bambance kowa a masa hisabi da wanda zai san zai aljanna ya tafi aljanna mai zuwa wuta ya tafi wuta wannan kuma bayan sun shiga aljanna ne suke yata sa'aluna din eh to kaga babu maganar cin karo to saboda haka anan sai yake cewa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna sashin za su fuskanci sace suna ta tambayan juna sai annan sai yake kawo wai wafu din shine li anna yawmal qiyamati dawilun wa fihi mawaqifun wa mawadin fa fi ba'dha yatakallamuna wa fi ba'dha la yantiquna eh akwai duk akwai wannan amma dai wannan ba maganan cin karo bane tsakani shi wannan tana magana bayan magana ta karshe ne a cikin aljanna ne shine har ma baya ta akwai ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna fa qala eh, eh, eh eh, eh shi ne ka gani na cikin suratu ah, abin nan dur ce in kunna ah, ka gani ko qablu fi ahlina mushfikin haka za su ne tafa'ul abin da sa'ul da za su rinka yi da muna cikin iyalanmu muna jin tsoro a duniya kenan muna tsoro kamar za mu samu matsala sai gashi yanzu gaba ɗaya kad Allahu alaina fa waqana azabar samu gashi Allah ya mana baiwa ya kare mu azaban samum azabar wuta ta samum ka gani to wannan shine shine tasawul da zasu yi kaga wannan yanzu yanzu wanda zasu yi wannan magana a filin tashi hankali ne ba maganan tashi hankali sun ce da muna tsoro gashi Allah ya mana baiwa ya tsayartar da mu daga wuta muna cikin aljanna muna fantamawa muna jin daɗi shi ne za su ta faɗa na can cikin suratu safat sai ce in sai faqala qa'ilun minhum inni kana liqarin bayan ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna fa qala qa'ilun minhum ni kana li qarin ina da aboki da a duniya kaga wannan magana kai ka san ba a farfajin kiyama za a yi ta ba dama Allah ma bai kawo maganar ba sai a cikin aljanna mutane suna cikin aljanna yan aljanna suna cikin aljanna sai da ina da aboki ina da aboki da a duniya ka gani ya kulu a innaka laminal musaddiqin yana cewa da ni wai ce min ma yake wai yanzu kai ma kana cikin masu gaskata wannan maganganun da ake faɗa yana ce min wai ni na zama ba wayayye ba ana fantama ana more rayuwa ni na je ina bada lokaci na zama ina ci baya na zama mai ci baya kaza kaza kaza kamar yadda Sheikh Jafar yake ba mu labari wata rana ya ma faɗa a cikin tafsirin shi wani lokaci yake cewa a ina jin wai ko abauci ne abauci ne ya yana tafsiri yana karatu ne karatu yake yi karatu yake yi shikenan sai wani mutum ya zo wucewa da motansa sai ya ga motan abokinsa ya yi fakin ya tsaya yana sauraren karatu Shi ne ya wuce bayan sun haɗu sai yake cewa wai na wuce na ga motanka a inda ake karatun nan ya ce kwarai kuwa ne na tsaya ne yana sauraren karatu ya ce yanzu kai duk da wayewankan nan digiri ne faɗa kai digiri biyu kai wani wayewa za wani wani wata dibara za a maka wace wani bayani za a yi maka wanda wai har zai abin nan kai ko waye ne tuni har kai ma kana tsayawa a nan kana sauraron wayannan mutanen waya ka yake gaya mushi <laughs> musulmi ne <laughs> kaga wannan magana ta yi kama da kafin amma musulmi ne wai fagwayayye ne kai fa wai sun yi karatu a turai ne tare suka yi karatu a turai suka gama suka dawo najeriya da aka shi yanzu ya zama wayayye har ma ya fita ƙasar turawa to wai don kaje ƙasar turai sai me sai me in ba addini kuma ai me ma'anan zuwa ƙasar turai eh Allah sauke to shine wai a innaka laminal musaddiqina kai ma kana cikin masu gaskatawa ka gani fatala fara'ahu fi sawa'id jahim shine Allah yake cewa zai gaya wa abokan nasa da suke tattaunawa fuskantar nan kamar yadda malamai suke bayyanawa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna wannan maganar yan aljanna ake yi a aljanna kuma babu inda Allah ya faɗi wannan sai a aljanna sai lokacin da yake magana yan aljanna suna cikin aljanna suna cikin ni'ima a duk cikin qur'ani saboda haka suke cewa wancan zama ne za a yi na tattaunawa tsakanin 'yan aljanna za su haɗu a wata mahaɗa dama ba za ka shiga gidan wani ba shi ma ba zai shiga gidanka ba amma akwai mahaɗa da ake haɗuwa wanda za a tattauna ana hira abokai za su haɗu suna tattaunawa ana ga kayan ayan shaye-shaye ga abinci ya ce da komi ana tattaunawa an harɗe an ɗora ƙafa kan ɗaya <laughs> a cikin aljanna ka gani shine za su ta faɗan wannan to shine ɗayan zai ce ina da aboki ko da fa a duniya muna duniya ina da aboki shi ga shi abin da yake faɗa mu ko za ku taya ni mu leƙa wuta mu gani ko za mu hango shi sai suka ba shi goyon baya koyi mu leƙa fattala'a sai koyi leƙa wuta sai Allah kamar wani majigi za a nuna musu za su hango wuta da irin azabar da ake wa wanda suke ciki fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim ya leƙa sai ya hango shi a can tsakiyar jahim tsakiyar jahannama sawa a nan bi mana tsakiya tsakiyar jahannama ya hango shi a can to kaga ashe kenan ba maganan wai can da ya ce fala ya ta sa aluna bayan ya karo da wannan ba ba'dhum ala adin ya ta sa aluna ba magana cin karo bali har a kokarin tawafuk a tsakani na fata an fahimta wadda haka sai ce faman thaqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi kaga nan kaga yana ana kaga fala fala fala an sa hu yawma idin wala yatasaaluna ana maganan farfajin kiyama ne gashi ma ana maganan hisabi a lokacin ma za a yi hisabi ba wanda zai tambaye wani ba wanda zai ce ina wani ban ganshi ba ba mai tunanin wani baka tunanin kowa sai an shiga aljanna tukuna an sha <clears throat> kaza ko a duniya ne ma an wani abu ya koro ku idan kuna tafiya ku goma sai kura ta bullo ya ka gani kowa zai arce ne ko ba mai cewa wani sai lokacin da ya waiwaya ya ga babu kuran na bayansa sai ya sha tukuna zai tunanin su wani da su wani a duniya ma to shine a alahiran cewa lokacin da aka tashi ba mai tambayan wani to shine za a yi hisabi sai Allah ya ce faman thaqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa sun kai rinjaye suka yi nauyi ma'aunansa wato ayyukansa na kyawawan ayyukan suka yi nauyi akan miyagun ayyukansa fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne masu rabo su ne masu rabo tare na alkiyama ai humus a da'u. su ne masu rabo masu wasu jin wanda za su shiga farin ciki da jin daɗi alladhina fazu wa najaw minan nar su wanda suka tsira a gani suka suka rabota suka tsira daga wuta wa udkhilul jannata kuma za a shiga da su aljanna wa man khaffat mawazinuhu amma duk wanda ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله يجي faman faman khaffat wa man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunansa na aikinsa na ayyukansa miyagun ayyuka suka yi abin na ma'auninsa ya sako sako wato kyakkyawan aikinsa ya sako sako mummuna ta ya jaye ai zadat sayyi'atu miyagun ayyukansa suka karu akan kyawawan ayyukansa fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗanda suka yi hasaran rayuwarsu gaba ɗaya a duniya sun yi hasarar rayuwa a duniya sun zo duniya ba amfanin zuwansu ba su samu amfanin zuwansu duniya ba Aifa humul sune wannan sune tababbi na hasiru sa'adatahum suka yi hasaran jin daɗinsu da rayuwarsu na, ni'ima al'abadiyya ta har abada da za a yi a lahira sun rasa shi sun yi hasara bi tadyi'i anfusihim wajen tozatar da rayuwarsu wata dinisi hada bil da kuma kazantar da rayuwarsu suka kazantar da rayuwarsu da kafirci wal ma'asi da ayyukan sabo su waɗannan fi jahannama za su kasance cikin jahannama khaliduna za su dawwama suna masu dawwama a cikin ta Allah tsare mu za su zauna cikin jahannama ba sa fita ba za su fita ba la yakhrujuna minha abadan Allah ya ce talfahu wujuhahumun naru wato wuta za ta rinka kona fuskokinsu shi ne talfahu talfahu ai tuhriku za ta rinka kona fuskarsu wutar jahannama za ta rinka zuwa tana ƙona fuskar dama fuskar ba ta take dauke da idon idon da ya kamata ya ga gaskiya ya biye ki baki ya faɗi gaskiya ya ki faɗar gaskiya sai dai ya faɗi mummunar magana to za a kona fuskar gaba daya ka gani talfahu wujuhahum an-naru wato wuta za ta ringa kona fuskokinsu gaba daya ai riqaha bi shiddati harriha da tsananin zafin wutan nan za ta kona fuska wa taksisul wujuhi bi dhikri li annaha ashraful saboda ita fuska ita ce mafi mafi darajan gabobi na dan adam fuska ita ce tafi daraja shi yasa aka ambaci fuska a nan gurin amma kuwa dukan jikin na cikin wuta ai dama wa ha fiha kalihuna kuma su za su kasance a cikin jahannama huna suna masu wato murtuke fuska suna murtukakkun fuskoki za su murtuke fuska su kalihuna alkala shine al'abas wato ya abasuna a gani ko wujuha fuska zai takura ya gunsa da fuska kamar yadda za ga mutum in ya haɗu da bacin rai ko damuwa kaga ya ɓata rai fuska ta guntsare to haka za su zama cikin damuwa da tashi hankali Allah tsare mu fahun fi haka lihuna za su zamo a cikin wuta kalihuna masu wato za su wato murtuke fuska ai hun fi jahannama suna za su zama masu murtukewan fuska mushawwihul manzar masu mummunan gani saboda fuska za ta zama za ta ai muqbihun za zama qabihun mai muni fuskar qala ibn abbas ibn mas'ud yace qad badat asnanuhum haƙoran za su bayyana saboda za su murtuke fuska fatan nan ya abin nan ya takure sama nan na ƙasa ya yi ƙasa saboda wuta ta tauye shi gaba ɗaya saboda haka sai haƙora waje shi ne mana badat asnanuhum haƙoran za su bayyana a waje wata ƙallasat ka gani ko shifahuhum wato sai kuma fatun leɓa jam'i ne na leɓe ashafatu shine guda daya shifahu jam'i kenan akan yi jam'insa kuma akan shafa abin nan abin nan shafahat wato hum shine wato fatun lebe lebansu na sama da ƙasa gaba ɗaya za su takallasa za su takure wato su motse shine takallasa su motse saboda zafin wuta karra'asil mushayyadu bin nari zai zamo kaman kai irin kan da aka kona da wuta shine mushayyad mushayyad ismu maf'ul ne na shada shi shaydan ko shiyadatan shine idan aka kone kai in wuta ta kone kai ya yake kan yake zama eh, zai zama wani iri bashi da kyan gani to shine sai fuskan haka za ta zama duk sai su zama cikin muni za su zama munana ne a cikin wuta din Allah sawake komin kyawun mutum a duniya haka zai zama muni komin kyawun mace in dai bata bi Allah ba a lahira haka za ta zama muna a cikin jahannama saboda wuta za ta muna nasu kuma ba za a cire ran ba la ya mutu na fiha ka gani la ya mutu fiha wa la ya haya Ya ce wa fil hadith ya zo cikin hadisi tashwihin naru wannan hadisin sun kawo shi ibnu kasir ya kawo shi sauran malamai sun kawo shi riwayan imamu tirmizi da imamu ahmad sun ruwaito shi da da wannan abu nu'aym cikin hilyatul awliya duk sun kawo wannan riwayar amma hadisi ne da'ifi tashwihin ah, tashwihin naru wuta za ta soye shi ka gani fataqallasu shafatuhu al-ulya sai lebensa na sama ya motsi leɓen sama shine shafatul uliya sai ya motse ga takure gaba ɗaya sama ga gani hatta ta buluga wasa ɗara asihi har sai ta kai tsakiyan kansa fatan leɓen daga nan zai twaye gaba ɗaya ya motsi sai ya zo nan tsakiyan kai Wata starhi kai wato an tanji mugun azaba a cikin wuta ba kyau wallahi mutum ya ya kiyaye shaidan da son zuciya kai daure sai ka yi haƙuri sannan za ka iya bin Allah sannan za ka iya nisantan ga haƙurin nan sai ka yi haƙuri za ka iya bin Allah ka yi ibada ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza duk abubuwan da Allah ya ce sai ka yi haƙuri za ka iya barin saɓo domin wani saɓon ma za ka ganci gashi na available cikin mai sauƙi ne ma ba matsala amma kuma ba ka yi haƙuri ba sai ka faɗa sai ka ɗaure zuciyarka sannan sai ka yi haƙuri za ka iya juriya da irin jarabawan da Allah ya maka a rayuwa na talauci da rashin lafiya da kana nema baka samu ba wani ma kafi shi ma da dabara da karfi da ilimi da komai amma ya samu abun duniyar sama da kai kuma kafi shi kokarin ma nema duk wannan baka yi hakuri ba sai ka je kana mugun magana arziki kuma daga Allah ne ya eh, eh, eh, busudullahu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata rayuwa ga wanda ya ga dama ganin dama ne abun ba shi da alaka da iliminka ko rashin iliminka da karfinka ko rashin karfinka don wani wani wani ma akwai da suke aiki karkashin dukiyarsa in kai fu he ka hure shi <laughs> ga gashi ba shi da karfi ba shi da abun nan zai ganci bugu haka shi ne oga maji karfi gashi da PhD ga komai sai zo ya ce ranka ya dade ya sunkuya dole ya ce ranka dade to abun ba annan take ba kawai Allah ne ya kaddara ma shikenan da Allah ya bude ma shikenan in Allah ya baka sai ka gode wa Allah an bai baka ba ka gode wa Allah ka hakuri sai ka duba kasanka akwai wanda ma bai kai ka ba kyawun rayuwa duk yanda kake cikin talauci sai ka samu kasa da kai wanda bai kai ka ba ka gani ya kamata mu yi hakuri da wannan rayuwar ba kyau wa tastarhi shafatuhu sufula leɓensa ta kasa kuma tastarhi sai ta zagonye ta yi ƙasa sai ta yi ƙasa ka gani shine ma'ana tasarhi hatta ta buluga surratahu amma a ruwayan tirmizi din da ruwayan ahmad dukansu ba ta bulugu suka kawo lafazin ta bulugu ba lafazin tadribu da addarbu suka kawo ruwayan tirmizi da ruwayan imamu ahmad ka gani da tarribu ne amma ruwayan abu nu'aim ne ya zo da tablugu abu nu'aim a cikin hillatul auliya abu nu'aim al-asfahani yana da lissafi hillatul auliya shi ma littafi ne na dc yake kawa ya kai wajen mujalladi tara zuwa goma to a ciki ya kawo shi Shi ne ya kawo da lafazin tablugu da shi wannan ya kawo da shi nan ya sauki ya ce rawahu turmuzi kuma wannan ruwayar lafazin ba lafazin ba ne ba lafazin abu nu'aym ne a gani ko a lasuhani cikin hilyatul auliya an gane ko hatta hatta tadribu surratahu ko tablugu surratahu har sai ta kawo cibiyarsa wato wannan laifin za ta zogonye ta yau kasa sai ta kawo cibiya kurewa za ta ta nade sai ta zo cibiya yadda ka san wuta in kana yanzu aka sa fatan kamar fatan rago ko fatan sa ana babbakawa ya take yi ya take ta matse ko haka haka zai yi abin amma sai dai na ce muku hadisin da ifi ne malamai sun ta'afa hadisin isnadu za'if. saboda abu samh ad-darraj ibnu sam'an akwai ad-darraj ibnu sam'an al-basri al-misri shi wannan rawin saduqun ne walakin hadithu ko riwayatuhu an abil haitham saboda riwaya ne daga abul haitham duk in kaga abu abu abu uh, uh, abin nan nan menene darraj ibnu sam'an abu sarh yayi riwaya daga daga abu haitham to riwaya munkar amma innahu saduqun fi sa'iri riwayatihi illa fi riwayati an abi haitham kamar yadda su malaman hadisin suke bayyanawa to saboda haka wannan hadisi yana daga cikin wannan innahu saduqun walakinahu saduqun wa fi riwayati an abil haitham manakir ko su ce fi riwayati an abil haitham da'afun saboda haka isnadin hadisi yana da rauni wanda ya kawo nan bai inganta ba hadisin amma dai nau'in wasu rayoyi sun zo wanda suke nuna irin nau'in azaba da za a wa dan wuta ba kyau amma wannan ruwayar dai da ifiya ce kuma naktafi bi ahadith sahiha ina fata an fahimta Allah tsare mu to shi wanda zai su kafire kenan haka su mai tsanani sai Allah ya ce alam takun ayati tutla alaikum fakuntun biha tukadhibun قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون dama kamar yadda dama kamar yadda Allah ya bayyana mana a wasu ayoyin wa hum fi yastarihuna fiha za su rinka kururuwa da ƙara da ihu a cikin jahannama ƙara za su rinka yi da ihu a ciki saboda zafin azaba wannan magana ce wanda ba tatsuniya ba ce ba magana ce tabbas zai faru ranar kiyama Allah shi ubangiji yana da ni'ima da rahama da jin kai mai girman gaske wanda ba da iyaka sannan kuma yana da azaba mai tsanani wanda ba ta da iyaka saboda haka mutum ya kiyayi sabawa Allah ya yi kokari ya rika biyayya ga Allah gwargwado iyawansa duk yadda barna ta zo duk a duniyar nan nawa take za ta kare ka tsaya kan halal ɗinka ka tsaya akan abubuwan da suka ya kamata wanda ya dace da kai kowane mutum ya san yana bambance tsakanin mai kyau da mara kyau mutum ya yi haƙuri a wannan rayuwa dole in ba ka yi haƙuri ba za ka iya abin ba to wannan ihun da za su rinƙa yi shine Allah zai gaya musu a bakin mala'iku saboda su Allah bai musu sun yi kaɗan Allah ya musu magana jin maganar Allah mummune ne za su ji muryan Allah don zai yi magana da su ma kuma za su gan shi ya yi magana da su kuma ganin Allah ya fi aljannan daɗi kamar yadda annabi yake faɗa yake cewa lokacin da za Allah zai zo ya samu zai bayyana kansa ga yan aljanna zai musu magana ba sa ganin sa zai ce na muku na muku alheri duk abinda kuke bukata na ba ku ce ai Allah ka mana komai komai kai mana ya Allah ka tsayar da mu ga wuta ka sa mu cikin aljanna na tabbawa min aljannati na sha ba abinda ka rage ka mana duk wani abu na ni'ima ka ba mu sai ce kuna son muku wani abu kuma in sake muku wani ni'imar wata ni'imar suka ce wace ni'ima kuma ta wuce wannan muke ciki su gani suke babu wata ni'ima kuma sama da wannan da suke ciki sai ya ce a akwai sai fa yanka shiful hijab sai yayi hijabi hijabin da ta sha makance tsakaninsa da bayinsa sai a yaye hijabi sai a ganshi shikenan sai annabi sai ce cewa ba taɓa ba su wato kyauta irin ganin Allah da suka yi ba wanda ganin Allah zai mantar da su daɗin aljannan ma gaba ɗaya to haka za su yi ta ganin Allah lokaci-lokaci za su ta magana da Allah suna tattauna lokaci-lokaci haka za a yi rayuwan har abada su yan wuta kuma ba magana ma yi magana da Allah daɗa balle su ganshi ba za su ganshi ba ina an rabbihim yawma la mahjubun za a sha makance su ai ba su yadda da Allah ba ba su yadda da addinin shi ba an ce su yi kaza su yi kaza su yi watsi da shi lokaci kenan ranar kiyama ba su ganshi ba ka gani don sun ganshi kuma ke musu alheri kenan to ganin shi yafi aljanna ka gani to saboda haka su ba maganan su ga Allah mala'iku ne za su ta musu magana akwai maliku shugaban kurkukun jahannama shine shugaba maliku sunansa maliku mala'ikan za su ce wa na dauya maliku an na rabbuk qala kuma makisun shine ne abinda ya faɗa a can ka gani ko a cikin wace sura ce ghafir ce ko ko zukuruf to annan kuma sai amfani da iksa'u to saboda haka sai Allah ya ce in suna ihun nan suna ta neman a taimake su a mai da su duniya za su sake aiki za su gyara sun tuba kaza kaza kaza sai Allah ya ce da su a bakin mala'ika alam takun ayati tutula alaikum ashe bai kasance ayoyi na ana karanta su a gare ku ba a duniya ba an karanta muku ayoyi na da na tsaiko annabawa na ba sun karanta muku ayoyina sun karanta muku dokoki da shari'o'i da hukunce-hukunce na da abinda nake so da abinda ba na so kuma bayina kuke ni na halice ku na ce kuma ga abinda za ku yi yanzu don Allah mutum ya yi kamfani ya ɗauki ma'aikata ya ce ga irin aikin da yake so a yi masa wani aiki daban kuma su ce ba su lada an bai je ya ɗaure su ba ai mafi sauƙi ya kore su ma kawai gaba daya ce ku fita biyu ku yi aiki ba amma wani sai je ya ɗaure su sun bata masa aiki ko ba haka bane to ya Allah zai halicci mutum ya halicci inda zai zauna da komai ya baka ni'ima da komai ya baka jin daɗi kuma ya ce ga aikin da yake so ka yi ka ce baka yadda ba ka gani sannan ka zo kuma ka ce wai ranar da za a bada sakamako ka ce kana so a baka sakamako mai kyau ko kuma a dawo da kai za ka gyara wani gyara kuma Ba mu maganan gyara alam takun ayati tutula alaikum ayoyi na ba kasance ana karanta muku ba hmm? yuqalu lahum ta'anifan wa ubikan. ana gaya musu wannan ne cikin kaushi ka gani da kuma zargi ayoyi na ana karanta muku a duniya fa kuntum biha tukadhibun ku kasance kuna karyatawa da su kuna karyata su kuntum la tusaddiquna ba ku gaskata su ka gani qalu rabbana sai su ce ya ubangiji tabbas an karanta mana ayoyinka amma sai dai al'amarin ghalabat alaina shiqwatuna tabewan mu ne da lalacewar mu da batan mu shine ya suka yi rinjaye akan mu lalacewa da son zuciya shine ma'anar shikwa shikawatu ko a ce ana karanta shikawatu ko shakawatu ka gani wa huwa min ash-shaqa tabewa da lalacewa ka gani to shine ya rinjaye rinjaye akan azukatan mu ya rinjaye mu wannan tabewan mu wa kunna qauman dalin mun kasance mutane batatu mutanen banza ne mu suna tsammani faɗar hakan zai sa a tausaya babu tausayi babu tausayi ce kaga sun tabbatar wa kansu cewa gashi laifinsu to amma wannan ba zai amfane su ba aikun na zalina anil huda mun wa hanya na shirya bi sababi tiba'ina lil malazzati saboda sababin mun mun ittiba'ana saboda mun bi lil malazzati jin dadin rayuwar duniya iskar duniya tana hura mu muna yin abin da muka dama ka gani wal ahawa da son zuciyar mu sun halakar da mu Allah kai ka fitar da mu rabbana ya ubangiji mu akhrijna minha ka fitar da mu daga wannan wutan a fitar da mu hmm? ka gani wa ruddana wato ka fitar da mu ka mai da mu ila duniya zuwa duniya zamu gyara fa inna udna fa in udna fa inna zalimun idan muka sake komawa muka aikata aiki mummuna kuma wanda zai sake kawo mu wannan gidan to mun zama azalumai kenan mun zalunci kanmu in mun koma kafircin kamai da mu duniya wal ma'asi da sako ba da zalika to na kunu kadi tajawazna al hadda kenan fi dhulmi wal udwan mun zama azzalumai ma yan ta'adda aqarru awwalan bil ijram sun tabbatar da laifin su a farko thumma tadarraju min al iqrar ila ragbati sannan suka ci da suna ta bayani suna ta ikirari na kwaɗayin a mayar da su duniya wata darro suka rinka rusunawa suna kwantar da wuya faja aljawab amsa sai ya zo bitta a yisi na ɗebe musu ƙauna gaba ɗaya amsa ta zo da ɗebe ƙauna wazzajar da tsawa sai aka ce suna cikin haka sai a ce ƙala sai mala'ikan ya ce da su iksa'u fi hawa la tukallimun kun shiru eh shine tabi kun shiru ku daina magana dama wato yadda kake wa kare don iksa daga kasa'a yaksa'u shine hasa'an ma'ana iksa'a kamar yadda ake wa kare yanzu kaga kare ba ka tsane shi ba in ba wanda dama yana son karen ba in ka ga abin da ka tsane shi ya kake mashi in za ka kore shi <laughs> tabi kai gwani wani musamman ma yana maka magana ka zan ko wani wani ya zo yana maka maganan banza ce tabi kai shuru kai mun shuru tafi ka daina ganin ka anan ukurub an wajahi ka gani to wannan shine fa iksa cikin tsawa da hantara shine ma'ana iksa lafazin kalmar iksa ba a faɗanta sai ga wani sai abin da yake wulakantacce shine ake gaya wa haka kamar yadda ake zan za ka yi wa kare haka za ka yi musu za a kwaɓe su su yi shiru su daina magana can kuma dama da suka ce ya maliku li an na ya kadi alaina rabbuka ubangijinka don Allah maliku a roƙan mana ubangijin nan don zo ba sa iya magana da Allah ba su ganin shi ba sa magana da shi shi ma bai magana da su sai dai ta wasu dan mala'ikun da suke a su kuma mala'ikun azaba ne da bulalan azaba a hannun su dama su ma a cikin wutan suke saboda haka wutar ba ta da tasiri ba ta da tasiri a su dama su su aiki suke aiki ne kawai dama na bala'i azaba bayan wutar suna sake duka a yi ta bol da mutum ana duka ana abu shi kenan haka za a yi ta yi a cikin nama Allah tsare mu to sai su ce ya malikul ya kazi alaina rabbuka ubangijinka ya gama da mu kawai liyaqdi alaina ma'ana ya gama da mu kawai mu zama babu mu kawai a hallaka mu mutu ya zama babu babu mun gaji wannan azaba ta yawa ya fi sauki kaga la ya mutu fiya kuma wala ya haya Allah ya ce mutum ba zai mutu ba ya huta kuma ba zai rayu ba rayuwa ta jin daɗi a dama da ransa a ciki amma la ya haya din baya rayuwa rayuwa da ma'anar rayuwa ta jin daɗi babu a cikin jahannama la yukhaffafu la yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sassafta musu azabar ba wala hum yunzarun kuma ba za a saurare su ba duk wani hanzari da uzuri da za su kawo ba za a saurare su ba sai a ce da su iksau ku shiru ai musu tsawa cikin tsawa da kaskanci za a gaya musu wannan fiha cikin wutar jahannama can kuma sai ce musu innahum maki innakum makithun haka zai gaya musu maliku innakum makithuna an ce kamar yadda malamai suke faɗa amsar ma da zai amsa musu ba zai amsa musu ba a lokacin sai an yi shekaru suna ta neman liyaqdi alaina rabbuka kullum suna ta faɗa suna shi ba zai ma ko saurare su ba Ba balle amsa sai an samu shekaru sannan sai ya ce musu iksa'u wala tukallimun kar ku sake magana innakum makithuna ai ai dawama za ku yi a ciki ba ku ba fita sai a jawo kofa a rufe kirif shikenan sai an rufe kofa shikenan magana ta kare Allah tsare mu da azabar jahannama azabar da aka tanada ba kyau jama'a wannan dan rayuwar duniyar nan ma dan Allah ka je kai kana sane banda ganganci na dan adam kana sane ana faɗar wannan sai mutum ya dauka kawai abin da ake faɗan nan ma ba zai yi ba shi gani yake kamar ba zai yi ma wannan sai ganin ba zai yi ba ma kawai ya mantar da shi kawai ya sa gabansa kawai inda ya nufa kamar raƙumi zan zan zan baya waiwaye ka gani uke kenan fiha ma'ana zallu finnar ku kaskanta a cikin wutan nan wanzajuru sai a daka musu tsawa kama tuzjarul kilab kamar yadda ake tsawa wa kare yanzu a kore shi shine ma shine iksa din zaka fahimci ma'anan iksa din ba a larabcin ma ba a faɗa wa mutum iksa sai in wulakantacce ne an tozatar da shi an kore shi mara kima a gurin mutane na fata an fahimta kamar yadda ake wa kare haka za a musu wala tukallimuni kar ku sake mun magana fi rafil azabi waya dauke muku azaba kar ku kuma magana qala fi tashil iksa'u ai kalimatun tusta'malu fi zajril kilab kalma ce da ake amfani da ita wajen tsawatar da karnuka fa fiha ihanatun wa ib'ad akwai wulakantarwa a cikin kalmar da nisanta su daga dukkan wani alheri ko rahama innahu kana fariqun إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله يتي bayan an gaya musu haka sai a ce innahu kana fariqu min ibadi yanda lamarin yake da miru sha'an kenan innahu yanda al'amarin yake abinda kuka aikata a duniyan nan kana fariqun akwai wasu wasu jama'a wato ya kasance akwai jama'a min ibadi daga cikin bayina a duniya wanda suka yi imani da ni suka yi imani da manzannina suka ringa aiki da shari'ar da na saukar masu yaquluna suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani sun yi imani da ni da manzona da na aiko faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu kai mana rahama wa anta khairur rahimina kuma kai ne mafifita masu rahama ka gani suna faɗar haka a duniya wato su malamai sukan kawo misali su ce kamar irin su bilal irin su habab irin su suhaib fariqun yace fariqun kuma ya hada al'ummar da suka imani gaba daya ina fata an fahimta ba wai wasu mutane sai dai a kawo wasu kawai da sunan misali amma ba wai su ake nufi ba sai ya ce da suke haka ka gani ko wai wato nan mujahid ya ce hun bilal wa khabbab wa suhaib kaga irin su bilal kenan ibnu rabah bilal ibnu rabah yana ladanin manzon Allah kenan shi ma an wulakanta shi yana cikin wanda aka wulakanta saboda sun yi imani akwai su khabbab ibnu arat khabab ibn arad yana cikin duk yana suna daga cikin sabiqun al-awwalun a makka wanda aka gana wa azaba ka gani shi khabab ma kashe shi ma suka yi tun a makkan ma so kashe shi wa suhaib akwai suhaib ibn sinan ka gani shi ma yana ciki da da wasu su da min du'a fa'il muslimina na rauna na musulmi ai har ma da waɗanda ba rauna na musulmi ba ai su ma izgili ake musu ko wanda sun yi imani suna sunna kana abu jahal wa ya yahza'una min bihim suna izgili da su irin su Abu Jahal da wasunsu to har ma a yanzu don alkur'ani ya mu gane cewa da duniya yake magana tun daga lokacin da yake sauka har zuwa ƙarshen duniya to akwai bayina wanda suke suka yi imani suna neman gafara na da rahamata fattakhattumuhum ku kuka rike su sikhriyan abun yi wa izgili kuka rike su abun yi wa izgili da ba'a wai saboda suna bin sunna suna bin kitabu sunna sun yi imani da Allah da manzonsa sai a rinka musu izgili ana musu habaici ha gani ana ana muzanta musu ana zagin su duk dai kowane irin abu ana yi kuna yi musu da wulakanci a duniya ai fasakhartum minhum kuka dinga musu izgili wastahzattum wastahza'atum bihim kuka kuma rinka yi musu ba'a hatta an saukum zikiri har sanda suka mantar da ku ambatona ma'ana ba'a da izgili da zagin su da kokarin neman aibin da za ku jefe su da su ku bata su ya shagaltar da ku daga bin gaskiya da kuma bautawa Allah subhanahu wataala dama haka suke ai duk wanda ya shagaltu da wai neman aibin wani to zai shagaltu zai shagala kuma da wannan neman aibin shi kuma ya kasa yin abin kirki a rayuwar shi ce wannan ya mantar da ku na? hatta nasitum tashagulikum bihim saboda kun shagaltu da aibanta su wannan ya mantar da ku ka gani Wasu wastihza'ukum alaihim an da'ati wa ibadati kuka shagaltu da kuma izgilin da kuke musu ya mantar da ku yin da'a gare ni da bauta mini wa kuntum minhum tadhakuna kun kasance kuna musu dariya kuna musu dariya kuna ganin wai ba su waye ba ba wayayyu bane ba ku ne wayoyu you are the wise ya kan haka suke wanda waye riki addini sai a ce he is not wise eh haka suke cewa saboda haka kawai kai baka ma san abin da kake yi ba wani ma sai a ce kai rabu da su kawai dai bai san kawai duniya ce ta masa zafi shi yasa yake addini eh haka suke faɗa ba shi da abin yi yayi ga nan haka sai an faɗi wannan a ranar lahira duk za a faɗa wa duk masu faɗar wannan suna cikin wuta za a faɗi haka wa kuntum minhum tadhakuna kuna musu dariya hmm, a duniya saboda haka inni al yawma yau na saka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi sun yi hakuri duk wannan ingizan da kuke musu da aba'a da kuke musu da izgili da zagi da waye bai sa sun koma baya ba sun bar addini suka ƙara jajicewa ma da addinin wannan ma ya ba su ma fassaran cewa wannan shi yake nuna suna kan gaskiya ma duk lokacin da ake aibanta akan addini to ya nuna kana kan gaskiya kenan wannan ita ce alama dama saboda haka saboda haƙurin da suka yi yau na saka musu da alheri na saka musu saboda sababin haƙurin da suka yi ka gani a cut kan cutar wanda kuka yi musu ahsanal jaza kyakkyawan sakamako in a ka gani ko annahum humul fa'izuna cewa su ne marabauta masu rabo a yau a aljanna na qala kam labithtum fil ardi adada sinin قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون sai Allah ya ce bayan an gaya musu wannan maganan kuma duk ba ake faɗa musu don a ƙara musu takaici da ɓacin rai saboda takaici za su ƙara ji kuma in ana faɗar haka za su sani lalle sun faɗi hakan sun yi hakan a duniya a lokacin da ake gaya musu sai Allah ya ce ƙala Allah sai ya ce kam labistum wato Allah zai faɗa musu a bakin abin na mala'iku kam labistum eh, nawa kuka zauna a duniya adadin shekaru nawa ko kwana nawa kuka yi a duniya a zaman ku na rayuwar duniya gaba daya ya rayuwar da kai har zuwa mutuwarka shekara nawa kai haka za a tambaye mutum to kun ji maganganun nan da ake ta faɗa shekara nawa ne za ka yi a duniya ma jama'a Hmm? ka lalata lahiranka da har abada za duk gidan da ka shiga har abada za ka zauna cikinsa eh, sai dai wanda bai shirka ba kuma ya adadin laifinsa a kona shi a ma fitar ai wutan ne ba a so a shiga wutan fa ba ta da kyau babu sauki a ciki fa ba irin kurkuku bane balle a ce ka ce in dai za wani yake cewa wai to in dai za a fita kan ai da sauki ina sauki ba maganan sauki a ciki fa ce kwana nawa kai ne adadi nawa ka zauna a duniya nawa ka zauna a duniya kuka zauna a duniya fil ardi a cikin duniya adada sinin adadin shekaru nawa kuka yi a duniya za a tambaye su ka gani kalu sai su ce labithna yawman aw ba'da yawmin mun zauna dai duniya yini daya ko wani sashen yini saboda bala'in da suke ciki sun manta ma shekarun da suka yi a duniya mutum zai tararwa zai ga kamar to ya wuce yanzu kai inda za a ce shekarun da kai a baya a yau ba ka gyatsan wa'annan shekarun duk jin daɗin da kai ba za ka yi gyatsan su ba ba za su iya dawa ba ya wuce in alheri ne alheri yana rubuce an rubuta ma lahira in sharri ne ma yana nan rubuta wanda ya zina ko ya sha giya ko ya je ya sata ya zo ya fanta ma ya ji daɗi a rayuwa a yau fa ba zai yi gyatsan wannan abin ba ba zai gyatsa ba bai gyatsan wannan kuma an kai zina iyaka bai wuce minti biyar minti goma awa daya in an daɗe to kuma in ka gama kuma ba za ka yi gyatsansa ba wannan abin ba za ka ci gaba da jin daɗin abin ba ya wuce kuma musibar tana nan an rubuta ana jiranka goma ma an ka ci nama za ka yi gyatsa haka yin za ka ɗan jiyo shi ya abin nan haka ne inda mutum zai amfani da tunaninsa ba zai saba wa Allah ba wallahi tunanin sako ma bala'i ne ba ta da kwanciyar hankali Ba ya sako bai sababa kwanciyar hankali bacin rai yake sababawa ko masu yin ayyukan sakon nan in suka yi sakon suka gama daga bisani bacin rai ne ke zuwa tuka za a tambaye su a ce to shekara na uku a duniya galu yauman au da yaumin kwana ɗaya muka yi kawai ko rabin kwana ma rabin yini ka gani fas'alil adin ku tambayi waɗanda suka kware wajen lissafi al'adina masu masu lissafi shine al'adin wato waɗanda suka iya kirga da lissafi ku tambaye su su ba ku amsa in ku ba za ku iya bayarwa ba haka za a gaya musu to waye za su tambaya <laughs> ka gani ba wanda za su tambaya ai alhasibin almutamakkinina min al'addi masu iya lissafi wanda suka kware wajen iya kirga idaya qala ibn abbas ai ansahum ma kanu fihi min al'azab abinda suka kasance na azaba na cikin azaba ya mantar da su abinda rayuwar da suka yi allati labithuha qala in labithtum illa qalilan zai ce da su ba ku zauna ba sai ɗan kaɗan wato ba ku zauna a rayuwar duniya ba illa kalilan sai ɗan kaɗan ai ma akamtum haƙƙan ba ku zauna ba haƙiƙanin gaskiya fi duniya a duniya illa qalilan sai kwanaki kaɗan kawai shekaru kaɗan qala razi ka annahu qila lahum sadaqtum ma labithtum fiha illa qalilan ai gaskiya kun yi gaskiya abinda ba ku zauna ba ke ɗan kaɗan kawai faƙade in qadat wa madat kuma sun wuce wato sun sun kare wa madat kuma sun wuce walgardu tu'rif ka gani ko ta'rifuhum qillata ayami dunya abinda ake so dai a gaya musu ana so a sanar da su karan kankantan kwanakin duniya fi muqabalati ayami akhirati inda za ka kwatanta da kwanakin lahira saboda duniya nawa ne ko shekara nawa kai ma nawa yake in ka mutu fa ya wuce ka gani law annakum kuntum ta'lamuna inda kun kasance kun sani أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين to shikenan sai Allah ya ci gaba da bayyana musu cewa afa hasibtum kuna tsammani da zatonku duk wannan bayanin ake musu suna wuta kuna tsammani zatonku da hasibtum kuna tsammani annama khalaqnakum abathan mun halice ku ne kawai don wasa ba manufa Ha kawai muka halice ku zo ku yi ta abin da guda ma kuke zama shine manufan halitta har kuka dauka ashe kaga kenan Allah bai halitta don wasa ba zalika zannun ladina kafaru Kafire ne suke wannan tsammanin ba musulmi ba musulmi bai kamata yi wannan tunanin ba ba wasa kalce ku zo ku yi ba afa hazittum annama khalaqnakum mun halice ku ne kawai don wasa abasan saboda ku zo wasa azanantum ayyuhan nas ku mutane kuna tsammani annama khalaqnakum mun halice ku ne badilan ka gani da ba manufa shine badilan wa hamalan kuma sakaka la amru wala nahyun shine hamal abu wato sakaka kenan ba wata ba wani ba wani abu kawai don mutum ya zo kawai ya zama kawai ba ba a ce masa yi ko bari Ha kawai ku hakuki amanin rayuwar dole ne an halce ku ne don a ce yi bari duk wanda bai yadda da wannan tsarin ba a rayuwar shi to ya halaka wai shi bai yadda a ce yi ba ko bari Allah ne kurin wanda ba za a ce masa yi bari ba Shi ne kadai tal amma kowa cikin da aka halitta yi bari ne mala'iku ma yi suke yi da bari don ba sa saba wa Allah sai umarni suke umarnin da ya musu kuma suke yi ka gani bila bila thawab wala iqab kuna tsammani babu wani sakamako da za a yi a bada lada ko a yi uba da azaba kama khuliqatil bahaim kamar yadda aka halici dabbobi hatta dabbobi ma ai ana musu hisabi dabba ma ranar lahira za a musu hisabi za a kawo dabba mai kaho da ta tunkuyi wata ta soki wata a sa ta rama kuma na lahiran ya fi zafi ko ba ta da kaho Allah zai mata kaho a rannan sai ta rama su sukan da aka yi mata ko cizo da aka yi mata in ba ta da haƙori mai zafi sai a sa mata haƙora masu zafi sai ta rama kuma rama za ta yi mai zafi wancan dabba za ta ji zafi ta yi ƙara to sannan daga baya gaba daya sai a ce kunu turaba saboda karka dauka wai abin duniyan nan da shi za ta fi lahira da dabbobi da waye da kaji da kwai da zuma da duba su da ake ce ma akwai zuma akwai naman dabbobi akwai naman tsuntsaye akwai kaza ba na duniya bane wayannan duk za a ce da su kunu turaba kasa za su zama kawai gaba daya shine daga shine kafiri ma zai so zai so ya zama ya zama turbayan shi ma ce ce ina ma ni ma zama turbaya ka gani ya ƙulul kafiru ya laita ni kuntu turaba ina ma ni ma a ce mun zama ƙasan nan saboda bala'in da yake hangowa sai Allah ya ce kuna tsammani mun halce ku don haka kawai don ku yi wasa wa annakum ilaina la turja'una kuma kuna tsammani ba za ku dawo gare mu bane kaga wannan ma akwai jan kunni a ciki wannan maganar ma mu yan duniyan nan ma ya kamata mu ja ku kafin a je a faɗa a lahira tun daga duniya ya kamata ka faɗa ku ka gane cewa to Allah ba don wasa ya halitta ba akwai manufa ga halittar lalle ka yi ƙoƙarin tabbatar da wannan manufa ta ubangiji ta'ala domin ka kyautata rayuwarka ta lahira rayuwar da zaka dawwama a cikinta a aljannan nan zaka shiga kowa zai shiga aljanna ƙananan yara ma za a mai da su manya ne za a mai da su manya ne a lahira kamar yadda annabi ya faɗa wanda bai balaga bai mutu za a mai da shi babba ne kuma a masa jarabawa a can in ya ci shi na ya je aljanna an bai ci bai wuta to kaga idan mutum ya zama ya taso akan daidai tun daga duniya to kaga sai ya dace kuma a lahira domin a aljanna babu yara sai wani Allah ya samar na na na wildanul mukhalladun ba haihuwa kuma ba daga duniya za ka shiga yaro ba aljanna din a cikin aljannan dama akwai mutum ne kawai zai shiga shi yadda ka san za a gina gida gaba ɗaya komai a sa komai a ciki zai dai ka a baka makulli to haka aljanna cikin aljanna akwai yara mukhalladun wildanun mukhalladuna yara ne wanda suke dawwama a yanayin su shine ma'anar mukhalladun madawwama a yanayin su ba sa girma yadda suke a yara suna tsalle su yi gudu nan su yi gudu can su ratsa nan su shiga nan su kutsa nan kana suna baka sha'awa duk aljanna ayi saboda babu haihuwa aljanna duk an tanadi komai ya kamata ka yi wa kanka fada don haka Allah ya ce ka gani ko laisan amru kamata zununa ba kamar yadda kuke tsammani bane inna ma khalaqnakum litakalifi wal ibada mun halice ku ne don mu dora muku nauyin shari'a kuma mu dora muku ibada ku dinga bauta mana thumma ruju'u ila daril jaza sannan ku komo zuwa gidan sakamako ka gani fata'ala Allahu wato Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka almalikul haq shine wato wato mamallaki na gaskiya sarki na gaskiya ai sahibu sultanul haq shine ma'aboci iko almutasarrif wanda yake tasarrufi fi mulkihi cikin mulkin sa yadda ya ga dama bil ijadi wal idam na samar da abin da ya ga dama ya samar da shi da kuma kashe abin da ya ga dama ya kasar ya kashe wal ihya wal ifna ya raya ya karar da abu tanazzaha anil abath ya tsarkaka daga wasa ba yadda za a yi Allah ya yi wani aiki domin halitta wani part of aikin Allah ne Allah ba zai yi wani aiki kuma ka ce wasa yake nufi da aikin nan ka gani bai yi waye ya aiki abin nan ya tsarkaka daga wasa wannan ka'is da abubuwan tawayewa wa an an ya kuluka shay'an kuma ya tsarkaka ya halicci wani abu safahan ba manufa li'annahu hakimun domin shi mai hikima ne mai hikima mai hikima kuma ba an ta yi da wasa la ilaha illahuwa babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi kadai ba wani ubangiji sai daya ce Allah shi kadai ka gani la ilaha fassara da cewa la rabba wala khaliqa kuskure ne kamar yadda malaman tauhidi suke bayyanawa kaga shi anan ya ce la rabba siwa wala khaliqa siwa ilah al-ma'luh abinda ake cewa ilah shine ma'bud la ma'abuda illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shine la la la la la la ilaha kenan illa huwa sai Allah shi kadai ba magana wai ba mahalici ba kaza a ba ma'abuda ne ka an fahimta sai ce rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai karimci shi halicci al'arshi mai girman nan ya siffanta shi anan da karimci saboda mai li'annan rahmata wal khaira wal baraka tanzilu minhu da rahama da albarka da komi daga can suke saukowa Allah daga can yake sauko shi ta kasan al'arshi ka gani wali nisbatihi ila akramil akramina wa man yad'u ma Allah ilahan Allah ya ce wa man yad'u ma Allahi ilahan akhara duk wanda ya bauta wani wani abin bauta daban tare da Allah ya sanya wa Allah kishiya abokin tarayya la burhana lahu bihi ba shi da wata hujja ko dalili da yin haka nan gurin kamar Allah yana kore hujja ko da ya ce yana da hujja to babu hujja kore hujja ake ba wai yana nufin akwai mafhumul mukhalafa bane anan cewa kamar yadda wani na jera fasara wai wanda ya bauta wa ya kama wani ya bauta wa wani tare da Allah ba shi da hujjan yin haka to za mu masa azaba kenan yana da hujja to shi kenan kamar yadda sufaye suke faɗa da kuma 'yan shi'a wani ka ji tarifin tauhidi da shirka a gurin 'yan shi'a da sufaye za ka yi mamaki tarif definition da suka wa shirka wai in dai ka bauta wani abu a zuciya ka kasancewa shi wannan abin ba wai Allah ba ne to babu laifi wai kawai muhimmi da zuciyarka kar kata yadda cewa shi ma kamar Allah yake wannan wannan wannan abubuwa wato kana karanta littafin su zaka sha mamaki irin shirka da kafirci dake ciki Allah sauki nan abinda Allah yake cewa duk wanda ya bauta wani Allah tare da Allah to ba shi da hujjan yin haka la burhana lahu shi yasa yace la burhana ka gani yazo la nan nafiyatun ne lil jins nafiya lil jinsi shi yasa yayi fataha wa burhan ɗin. la burhana ba shi da hujja kwata-kwata ta kusa ko ta nesa akan yin haka din ba shi da hujja duk wanda ya shirka da Allah to bai da hujja la hujjata lahu bihi wala dalil ba shi da hujja da yin haka gaba daya fa inna ma hisabuhu inda rabbihi to kadai ku sani hisabinsa na gurin ubangijinsa Allah zai masa hisabi ranan kiyama jaza'uhu wa iqabuhu inda Allah sakamakonsa da uquba da azabar da za a yi mishi na gurin Allah Allah ne zai masa ranar lahira innahu la yuflihul kafiruna yanda al'amarin yake kafirai ba sa rabauta a gurin Allah subhanahu wataala kadi aflahal mu'minuna Allah ya ce kadi aflahal mu'min iftataha ya kare magana ta kare anan ko na shiga wani wuri ne shi malam ya kawo wani abu daban kul cene da cene da su rabbighfir ya ubangiji kai mana gafara warham ka ji kanmu wa anta khairur rahimina kai ne mafiya wato mafifita masu rahama kai ne wanda kafi kowa jin kai da rahama amin Allah ka ji kanmu to anan malam yake cewa iftataha a suratu biqawlihi qad aflahal mu'minun wato Allah ya buɗe suran nan ta suratul mu'minuna da cewa kadi aflahal mu'minuna hakika muminai sun rabauta wanda akwai hadisi ma da suka aka kawo wanda malam albani ya sa hai cikin silsilatul ahadisu sahiha wanda bamu kawo shi ba a wancan lokacin cewa da Allah ya halicci aljanna yayi mata ado ya sa mata kayan alatu da kayan nau'in ni'imomi da ke ciki gaba daya sai ya ce da aljanna ta kallami ki magana sai ya sa mata kudura ta magana ubangiji ta ala ya ce yi magana sai ta ce kadi aflahal mu'minuna iya abin zan iya cewa kenan ya Allah ni da yadda ka yi nan nan mummune za ka sa su a cikin wata ciki na su ji daɗin na irin wannan nima da ke ciki kai sun rabota shikenan iya abin zan iya faɗa ya Allah aka ce jibril je ka shiga ka kalla jibril ya shiga aljanna ya zaga ya zaga gida gida ya dawo Allah ya ce ya ka gani sai ya ce kai kadi aflahal mu'minuna mummunan da zaka sa a cikin wannan gida sun rabota sun more sun more matukan morewa iya abin da zan iya cewa kenan Allah ba mu dacewa kaga sai Allah kuma ya cike ayar da innahu la yuflihul kafirun kaga yace innahu la yuflihul kafirun a ƙarshen surar a farko kuma qad ablahal mu'minuna amma ƙarshe kafirai ba sa rabota liyazhara tafawutu bainal fariqaini don a bayyanar da bambanci tsakanin jama'an guda biyu jama'an aljanna da jama'an wuta fashatta fashattana ma bayanan bada iwal khitam ai bambanci me nisa tsakanin farawa da karshe ko Allah ya ji kanmu gaba daya Allah ya ba mu dacewa wannan shine karshen suratul mu'minun so in Allah kai mu kuma zamu shiga sabuwar sura ita ce suratul nur insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya abinda muka yi kuskure Allah ya shafe mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah